sai marketing and advertisement shi wannan yana da nashi amfani shi ma sosai sosai inda yake da matuƙar amfani yanzu akwai wani trend a social media especially wurin entrepreneurs kila wata mai turaren wuta ce ta je ta yi bidiyo da kayanta a gidanta ko a factory ɗinta inda take haɗa turarenta ta yi bidiyo na yadda take yi da yadda ta haɗa ta yi talla kafin gari ya waye sai wata ta je ta kwafo shi sai ita ma ta zo ta saka a wancan bidiyon za ka ga da background din sunan waccan da komai fa nata ne sai wata ta kwafo ita ma sai ta je ta ɗora a matsayin nata which is wrong ba a yi in wanda aka yi wa haka ko wanda aka yi mutum za a iya karaka. bidiyo na ne ga yanan ta ta je ta ɗora a matsayin nata ai seat ne ma ita wadda ta din tana cutar da kwastomominta don ba ita ta yi ba shine a ƙarshe ake samun what I ordered versus what I got.